السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تؤيوا na so yi magana a daidai wannan lokaci akan abubuwa guda biyu da suka shafi ibadar da suke fuskantar mu ta a azumin tasowa da ashura wato azumin ranar tara ga wata da kuma watan goma wannan wata mai alfarma na almuharram na wannan shekara ta 1442 ya zama larura in yi magana a kai saboda tambayoyin mutane da naga sun yi yawa akan ranar da za a yi wannan azumi a nan najeriya to ranar da za a yi waɗannan ko ranekun da za a yi wannan azumi a nan najeriya su ne ranekun asabar da lahadi a nan ƙasar najeriya da waɗansu ƙasashe da ba su ga wata a ranar alhamis da ta gabata ba waccan wadda zai kama ɗaya ga watan juma'a ɗaya ga watan almuharram da haka ya kama asabar shine ɗaya ga watan almuharram a waɗannan ƙasashe amma waɗansu ƙasashe kamar nijar kamar sudan kamar egypt kamar saudiya da waɗansu ƙasashe masu yawa su sun ga wata ranar alhamis da haka juma'a ɗaya ga wata a wajensu da haka gobe su da jibi su ne ranakun da za su wannan azumi na tasowa da ashura amma nan najeriya ranar asabar da lahadi akwai masu tunanin dan mene ne ba za a amfani da ganin waɗancan ƙasashe ba wannan bai ita ce sunnar annabi ba sallallahu alaihi wasallam hadisin qurayb lokacin da ya dawo daga ƙasar sham ya zo garin makka itarar mutanen makka sun ga watan azumi ranar asabar a can kuma a sham muawiya allah ya kara masa yadda ya ga wata ranar juma'a ko ya fara azumi ran juma'a amma a maka sun fara nan asabar da ya zo ya tarar ya zo da azumi 29 a bakinsa su kuma mutanen maka suna da azumi 28 kenan shi a tunaninsa gobe kamar da mu'awiya ya ga wata za a yi an sallah juma'a kenan su kuma mutanen maka gobe shi shine azumi 29 a tare da su to daka eh, ilimi su yi amfani da ganin wata na mu'awiya na su sufiyan a lokacin yana amirul mu'minin amma abdullahi dan abbas ya ce da shi a ba za mu gushe ba muna azumi har sai mun ga wata ko kuma mu cika azumi talatin ya ce wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowanne gari suna da ganinsu da haka kowace ƙasa suna da ganinsu dan haka kada ne ya ce shi yana najeriya zai amfani da ganin saudiya ya wannan ibada to ya saba wa allah subhanahu wa abu na biyu akwai masu cewa za su yi ihaba wai su yi juma'a su yi asabar su yi lahadi to wannan shi ma ba daidai ba ne bida'a ce ka saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya tabbata a nan najeriya za a yi ne asabar da lahadi to haka za ka haƙura ka yi asabar da lahadi kamar yadda na faɗa wajen karatu ranar lahadi da ta gabata ya kamata ainihin kada laifin wani kai ijawo naka kadar ba daidan ba wani isa kai ma ka yi ba daidai ba in kana ga waɗannan shugabanni sun yi ba daidai ba to ka kyale su Allah subhanahu wataala ya tattala abin da zai musu kai an baka umarni kai musu da a cikin abin da ba saban Allah bane kuma wannan abin ba saban Allah din bane saboda haka tunda ba saban Allah bane baka da iko da zaka ce zaka saba musu saboda haka wajibi ne mutane su shiga daidai yasa kan irin wannan abu yan wa masu albarka kamar yadda na faɗa wancan lokaci mu ji tausayin su ma Allah subhanahu wata'ala ni da kai a matsayin mu na mabiya ya sa daidan mu tare da daidan su daidai ce haka nan kuskuren mu tare da kuskuren su namu daidai ne mu ba babu kuskure a tare da mu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce za ku za shugabantar da shugabanni akan ku za ku ga abin da yake shine daidai amma an saba masa yace ku yi musu da'a ku ji ku saurare su yi musu da'a sai dai kun ga kafirci balo balo ba ku da hujja a wajen Allah a wani hadisi yace idan sun yi daidai to da ku da su kun dace in sun yi kuskure ku kun dace matsala tana kansu saboda haka mu ji tausayin su akan cewa in sun yi kuskure su wannan ba daidan ba ina kansu amma mu da muka yi masa da'a akan wannan mu namu kuma ya zama daidai saboda haka mu tausaya musu akan wannan kada kuma mu hada da ainihin wato bai ta da kulmi yan wa masu albarka bijire wa irin waɗannan umarni hanyoyi ne na kaiwa ga rashin jagoranci da shugabanci a tsakanin al'umma saboda haka wajibi ne mutane ya zamanto suna lura da menene yake zuwa menene yake dawa menene yake faruwa a cikin al'umma kuma menene abin da ya kamata su aiwatar yan wa masu albarka abu na biyu da yake shi ma wajibi a magana a kansa ya zama larura shine azumin ya fada ranar asabar da lahadi kuma akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumi a waɗannan ko sai a azumin farilla to wannan hadisi yan wa masu albarka ko ibadu suna da take guda biyu akwai ibadu masu sababi akwai waɗanda ba su da sababi da haka wanda aka hana kai shine azumi na haka kawai kace zaka yi azumi rana asabar kadai ko kai azumi ranar lahadi kadai amma waɗannan masu sababi kamar azumin tasuwa da ashura kamar azumin ranar arfa wani azumi ne da shari'a ta yadda kamar azumin sitta shawwal wanda za ka yi ko azumin rane kun cika sha uku sha uku sha biyar in sun hada da juma'a ko asabar ko lahadi mutum ina da dama yi su wannan shari'a ta yadda saboda haka wancan hadisin ba ina magana bane akan irin waɗannan a'a ina magana ne akan azumi haka ko to haka nan kamar yadda hadisi suka tabbata an hana yin ko hadisi ya tabbata an hana yin azumi ranar asabar da lahadi kawai to haka nan ya tabbata an hana yin ranar juma'a da asabar da lahadi sai dai in za a hada gaba da baya misali juma'a da asabar ko alhamis da juma'a ko juma'a da asabar ko asabar da lahadi ko lahadi da asabar ko lahadi da litinin wato kada mutum ware ranar juma'a kada ya yi azumi ko ya ware ranar asabar kada ya yi azumi ko ya ware ranar lahadi kada ya yi azumi wannan hadisin ina magana ne akan irin haka nan amma ba akan yin shi asalin azumi din ba da fata Allah subhanahu wataala ya dace da mu ya fahimtar da mu Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin wannan ibada inda yake so mai da mun yi Allah ya sa ya karba Allah subhanahu wataala ya tausaya mana a cikin rayuwar Allah ya kawo mana shugabanci na kwarai Allah ya kawo mana jagoranci mai kyau Allah ya kawo mana ainihin shugabanni masu ainihin saura da al'ummarsu masu yin abubuwa da suke daidai Allah ya tsare mu kusure da mu da su Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka bari masu baruta. Allah ka jikan mu da cikin magabatan mu da gafarta su iyayen mu da malaman mu da yan mu da abokan mu da ƴaƴayen mu da ainihin dukkan musulmai Allah muna roƙon Allah ka gidansu Allah ka gafarta musu mu da muka rage muna rayuwa Allah ka mana arzikin cika da imani Allah ka sa aljanna ta zama mutu makomar inda muke magabatan mu addu'a Allah ka ba mu mafi mana addu'a a bayan mu Allah ka tafi da musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته